jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen bbc a nan london ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni hukumar lahiya ta duniya na gargaɗin cewa ƙasashe ba sa tunkarar coronavirus yadda ya kamata kuma hakan zai sa annobar ta ƙara muni duk da fargabar da ake ƙara nunawa game da bazuwar coronar, a najeriya kasuwannin namun dawa da danginsu na ci gaba da bunƙasa a indiya kuma masu aikin kwasa shara na fuskantar haɗarin kamuwa da corona sakamakon tarin takunkumi da sako hannun da jama'a ke yarwa barkatai. Hukumar lahiya ta duniya ta ce kasashe masu yawa suna yi wa coronavirus rikon sakai na kashi. A cewa shugabanta Tedros Adhanom Ghebreyesus annoba za ta ci gaba da muni idan har gwamnatoci ba su ɗauki matakan da suka dace ba. Yayin da yan waɗanda suka kamu ya zarta miliyan sha uku kuma fiye da dubu ɗari biyar da sittin suka mutu. ƙasashe da yankuna da dama sun sake komawa kulle an hana hita na tsawon mako guda a birnin bangalo na india a tahiran ma babban birnin iran an koma kulle na mako guda idan muka shi afirka kuma an gano mutane kimanin hamsin na dauke da covid-19 din a wata makaranta a ghana a cewar hukumomin lafiya mutanen sun hada da dalibai da ma'aikata a wata makarantar 'yan mata da ke birnin accra an kai dukansu cibiyoyin da za a kula da su a keɓe yayin ɗalibai sun yi kiran da a rihe makarantu a ganar a najeriya kuma waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus sun haura dubu talatin da biyu ƙwararru dai sun yi amina cewa jemagu ne suka yada cuta a china kuma wasu daga cikin mutanen da suka fara kamuwa da cutar suna da alaƙa da wata kasuwan namun daji hakan ya sa ana ta kiraye-kirayen a haramta irin wannan ciniki a duniya a najeriya duk da cewa yawan masu zuwa kasuwannin namun dajin ya ragu saboda corona har yanzu kasuwancin na ci gaba ga muhammad anur muhammad da fasarar rahoton kulle falayi wanda ya je ɗaya daga cikin kasuwannin nan ina kasuwar olow a efe ne nisan kilomita 100 ne daga wannan wuri zuwa tsakiyar birnin lagos A nan za ka samu naman miciji da kififiya da makada da sauransu. Ƙwararru sun yi amanna cewa kasuwannin da ake sayar da dabbobi masu rai na da haɗarin gaske ga lafiya kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ce mutane na ɗaukar cutuka masu saurin yaɗuwa shida daga cikin goma daga dabbobi. Ƙwararru sun ce kasuwar dabbobi masu rai a China ta ƙara haddasa yaɗuwar cutar corona kuma hakan ya sa wasu mutane a nan Najeriya guje musu saboda tsoro. latifat olofin na sayar da dabbobi dangin macizai da kuma gafiya kuma fiye da shekara ashirin tana wannan sana'a ta yi amanna cewa kasuwannin ba su da wata matsala Mukan sayar da dabbobi ɗari a rana a wannan kasuwa, to amma a yanzu ba ma sayar da fiye da ashirin. Muna sayar da manyan guza a kan naira dubu biyar, barewa kuma muna sayar da ita akan naira dubu zuwa dubu biyar muna cin su ba mu da namun daji a nan da suke da lahani ga lafiya akwai dai dokokin da suke kula da sayar da namun daji to amma najeriya ba ta taba gurfanar da wani a kotu tun lokacin da aka kirkiri dokar a 1985 ba kasuwancin na ci gaba sakamakon matukar bukatar naman mafarauta ko bushmeat ko da yake mutane da hukumomi da yawa kamar ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da halittu a halin yanzu na kiran da a haramta kasuwanni irin waɗannan wurare irin su olowu sun ci gaba da zama masu farin jini matuka ba a taɓa samun ɓarkewar cuta a kasuwar ba kuma tana ci gaba da zama wani wurin da mutane ke samun naman da suke bukata a ƙasar da mutane miliyan hudu ke fama da matsanancin rashin abinci kamar da yadda hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce Na sayi wannan bush bushmeat ne don sayarwa a gidan sayar da abinci na nama ne da mutane da yawa ke so kwarai. Ba mu tsoron komai saboda wannan naman bushmeat din bai dauke da cuta. ko da yake wannan nau'in kasuwanci wata hanya ce ta rufin asiri to amma fa hadarin da yake tattare da shi ga lafiya da kuma halittu ya kasance dalilan da suka sa kwararru kamar su felu a su ke son ganin an rufe kasuwa irin wannan a zahiri ba mu buƙatar cin naman dabbobin daji da muke kira bushmeat don rayuwa akwai wasu hanyoyin samun sinadarin protein abin takaici duniya na fuskantar matsalar lafiya na tambayi gwamna babajide sanwolo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 shugaban ivory coast alasan watara ya girmama tsohon firaminista sa marigayi amadu gon kulbali a lokacin addu'o'in da aka gudana a fadar shugaban kasa a birnin abidjan gon kulbali wanda ya daɗe yana fama da ciwon zuciya ya rasu ne a makon jiya shi ne dan takarar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban kasa na watan oktoba mai zuwa yayin da yau masu fama da corona ke ci gaba da karuwa a india ana yin kira ga jama'a da su rika sa takunkumi don samun kariya to amma babu wani tsari na kawar da shara asibitin ba tare da hadari ba masu kwasa shara suna kukawa da yadda jama'a ke gwamutsa takunkumin da safa hannu da sauran sharar wanda hakan suka ce yana jefa rayukansu cikin hadari ga rahoton nura makwashi muradin indiya na samar da ɗimbin sharar asibiti yayin da take tunkarar cutar corona da ke daɗa yaduwa a kowace rana ana jefar da miliyoyin safar hannu da takunkumi waɗanda ke karewa a cibiyoyin kwasar sharar yau da kullum irin wannan dole ma'aikata su tsinta shara mai haɗari daga sauran jujin hakan na da haɗari kuma babban ƙalubale ne मार्क्स ho gaye ya jo safety ke liye covid ki safety ke liye mutane ba san yadda za su yi da shara asibiti ba dale usko ya to wo drivers suna hada ta da sauran shara kuma wannan babban matsala ce a gare mu ma'aikatan suna yin taka tsantsan to sai dai ba su da tufafin kariya to हमने उनको मार्क्स Mun ba su takunkumi da safar hannu da man tsabtace hannu. Suna wanke hannuwansu kafin su ci abinci da kuma bayan sun kare. Dole ne mu mayar da hankali kan kare lafiya akai-akai saboda ma'aikatan ba su saba da haka ba. Ƙaruwar sharar a asibiti ta kuma janyo wasu matsalolin. kafin annobar corona Fraba na siyar da sharar da ake iya sarrafawa don samun abun zaman gari amma a yanzu tana kicibis ne da safar hannu da kuma takunkumi waɗanda ba za ta iya sarrafawa ba aikinmu na tahiya daidai kamun covid-19 a kowace rana mukan samu dala biyu zuwa uku amma yanzu muna samun kimanin dala ɗaya kawai muna da 'ya'ya biyu mata da maza uku su ma suna da nasu iyalan mu sha uku ne a gidan akwai wahala sosai ma'aikatan sun ce suna fargaba game da kariyar lafiyarsu kuma suna buƙatar a basu horo kan shara mai haɗari tafagen wasanni kuma chelsea na karawa a gida da norwich a gasar premier league kawo yanzu chelsea ta ci kwallo norwich kuma na nema manajan chelsea frank lampard ya ce zai mutunta norwich sosai duk da cewa ita ce kutal a premier league din to za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa to amma yanzu aishatu musa ke ca sai an ku daga nan bbc london